يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan wata mai albarka wata ramadan a wannan farfajiya ta darul hadis unguwar gajimare babban layi gari biyu jihar borno muna daren juma'a dare mai albarka kenan daren 21 kaga an fara shiga goma karshe kenan daren 21 da watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif 442 da arba'in da biyu kuma ta zo da arba'in da uku kuma ta zo daidai da ina jin daren nawa kenan daren ashirin da biyu ga watar goma sha ga watar ga watar hudu watar april ko april miladiya shekara 2022 kusan ina nazarin kamar mu canza lokacin fara tafsirin dama muna fara ta da sakamakon don da yawa ana tarawih amma na ga wurare da yawa sun bar tarawih da shi shiga goma ƙarshe duk da dai babu laifi a hada duka <laughs> an gane ko amma kaga kowa ya tsaya kan ma kana rasulullah ya zidu fi ramadan wala fi ghairihi ala ihda ashar rak'a to za mu da shi takwas sai mu tashi tara don a ja dan kwanta da wuri na jiran ta hajji ya kace ne ranka da ali to ya ni za mu gwada ka ina alges to ya za mu canza ne 9 to 8 to 9 saboda haka insha Allah ta'ala za mu riga farawa karfe 8 zuwa karfe 9 Allah muku albarka da yawa kuma sun shiga itikafi su malam Muhammad Sani da sauransu Allah musu albarka ya sa su yi a ibada karɓaɓɓe yau da an tuntun ku samun tambayoyi wanda dole sai mun dan rage koda kaɗan sai mu aga karatu akwai wanda ya taho da ya ce shi sa wata baiwar Allah ce take da cikin wata ɗaya sai ta yi bari da ta yi bari to jini kuma yana fita to yaya wannan jini zai hana ta azumi ko ba zai hana ta azumi ba akwai fatoyin da muka amsa su wayanda suke alaka da azumi kafin ramadan mun ɗauko daban malaman lujinatu da'ima na kokarin fito da fatawa akan azumi guda ɗari ina ji mun kawo kusan hamsin a ciki ba mu samu lokaci mun karanta duka ba a ciki akwai wannan duk matar da ta yi bari idan cikin ni fatoyin da na karanta na malaman lujina suka ce idan cikin bai kai wata hudu ba an gane ko kamar ta yi barin cikin wata ɗaya ko biyu ko uku ko uku da rani muddin bai kai hudu ba to wani jinin da yake fita damul fasad ne ba zai hana ta sallah ba zai hana ta azumi ba don dan ba a busa masa ba dan ba a busa masa rai ba domin dan adam yana cikin ma'aikarsa kwana arba'in ne kwana arba'in sai ya zama jini kaga jini ko takkararai clot sannan kuma kwana arba'in sai ya zama tsoka kaga arba'in uku yana ba da talatin hudu kafin a busa masa rai sai za ga idan mace mijin ta yarsu aka ce ta yi ta kama wata hudu da kwana goma hikimar in tana da ciki cikin baya zama ɗa kuma a busa masa rai sai ya cika wata hudu to amma wani don karɗan don rashin kuzari yaron cikin ba zai motsi ba sai an ƙara kwana ɗaya wani kwana biyu akan wata hudu amma duk tsayi dai nan da kwana goma akan wata hudu cikin zai motsa ta sa akwai ɗa saboda haka amma kuma alhamdulillah na ji fatawar professor isa ali bantami shi ko ya bayar da kwana 81 eh kwana 81 ka gani na ce wata hudu kaga wata hudu kenan daga har kwana 110 har 115 an gane ko kenan in ba busa masa rai ba kuma akwai fatawar malaman lujina kaga amma na ji fatawar farfesa isa ali fantami shi ya kawo fatawar malaman da suka ce kwana 81 kasan 40 din farko yana mani 40 na biyu ya zama jini to daga 81 din ya fara zama tsoka to shi akwai fatawar wanda ya kawo da masha Allah shi ma yana da madogarar shi an gane ko yana da madogarar shi saboda haka don a cire shakku kaga eh, ana iya tsayuwa kan 81 amma kaga wannan tambayi da aka tura cikin eh, wata ɗaya ne ta barar ko biyu ta barar duka wannan jini da yake zuwa ba zai hana ta sallah ba ba zai hana ta azumi ba don abin bai zama ɗa ba ko ku fahimta abin da ta barar ɗin ba za a sa masa suna ba don ba zai tashi a lahira ba amma in ciki ya kai wata hudu mace ta yi bari to za a samu da suna don zai tashi a lahira an gane ko zai tashi a lahira ya an gansa namiji ne sai a sa sunan namiji in an ga mace ce sai a sa sunan mace in an kasa bambancewa namiji ne ko mace ce amma cikin ya kai wata hudu ah, sheikh Aminu hajj abubakar babban malami a sudan birnin khartoum kuma malami ne fitance shi ne malamin da ya yi wallafe-wallafe mafi yawa a wannan tsarin na yi ta halartar karatunsa na sunan da nasa'i yana koyarwa da larabci a masallacin da yake kofar to shi yana da eh, eh, ya ce an kasa bambance jaririn namiji ko mace sai a samu da suna ne da basa suna ne namiji na iya aiki da shi mace na iya aiki da shi malam falha sunan ka falha namiji zai aiki da shi mace za ta yi aiki da shi haka hamza za a iya sa namiji za ya sa mace haka salama salamatu ba sai namiji sai mace ba namiji za ta aiki da shi eh, namiji zai aiki mace za ta yi aiki da shi sai a sa irin wannan sunan wannan kuma yake to Allah gafarta malama ta ce aka yi mata tiyata operation CS ta haihuwa bayan jini ya tsaya daga bayan iwa kuma yana fitowa kuma ta gama 40 shi ya halatta ta yi sallah Allah ya tsara wa malam imani da nisan kwana amin tare da kai da masu sauraro gaba daya wato a ka'ida idan mace tun da har ta girma da ciki an yi tiyata an cire jini yana gudana kuma ta cika kwana arba'in sai daga baya take ganin duwa to ko da jini take gani bayan kwana arba'in an gane ko tana cika kwana arba'in jini bai tsaya ba za ta yi wanka da ci gaba da ibada don hadisin kanatin nufasa ta ku'udu ba da nifasi a arba'in na yau idan mace ta haihu in jininta ya tsaya ko kwana ɗaya ne ko kwana biyu za ta yi wanka ta ci gaba da ibada sai sake dawowa kafin 40 days da in jinin ya dawo na biki ne an gane ko sai in ya tsaya ko ta yi wanka amma in ya kai 40 days duk jinin da ya zo mun fasa ne ba zai hana ta sallah da azumi ba ko mijinta zai neme ta wannan kuma wanda ya kafi bashin kuɗi kimanin miliyan biyar sai shekara ta zagayo yana juya kuɗin nan zakata aukan ga ko ba da hau ba to bashi ya ce zai cire zaka a kuɗin wasu ne duk lokacin da mutum zai cire zaka jama'a zai yi lissafin farin kudinsa an gane ko da kuma ne da kuma kuda kayan da yake sayarwa akramakallah sanda za da kuma kayan da suke store-store ɗinsa in ya tara kudin gaba ɗaya lissafa su kuna ji har da kayan da ya tura a yi tsari in kayan da ya tura a yi tsari ne in ba a riga an loda kayan ba sai lissafin kudin amma in a kudin tsari kenan amma in an loda yadda da kayan ya salwanta ba zai kama kamfani ba ya zama nashi to zai lissafin har da riba yadda zai siyar <laughs> kuna fahimta yawa trailansa yana son ya loda mai an gane ko misali ba don ban san kudin mai ba trailer ɗaya misali miliyan biyar ne misali na yi to shi kenan a miliyan biyar din za a tsara amma in an ka an sayar za a samu riban miliyan ɗaya zan miliyan shida in ba a loda ba kuma lotin zakan ya kama sai lissafa miliyan biyar in an riga an loda tankinsa ya tashi ya sa miliyan shida jama'a bayan ya gama lissafi kaf sai ya duba kuma suwa suke bin sa bashi sai subtraction yayi subtraction sai subtraction wani bashi yake bi sai dolis na bashi akwai bashin da an yanke tsammani ba za a biya ba akwai bashin da kuma ana da da za a biya sai a sa su a lissafi shi kenan sai ya ga abin da ya rage ya kai miliyan biyu da dubu ɗari biyu da arba'in da uku da naira ɗari tara da ishirin yana na gaya muku to shi kenan sai a cire zakka ya zanto lodan disko ba zai cire zakka ba kana da bashin miliyan ɗari kana kasuwanci amma kuma a jarin ko miliyan ɗaya ne miliyan 100 ba shi kaga kai miliyan 1 ne da kai ba za ka bada zakka ba ko yana bada zakka ya halatta ka shiga layi kai ma a baka ba shi da yalwa da riba to ai wanda zai zama misali ka kashe miliyan za kai eh. eh, in bai sa ba ya yi kuskure sai kare don gaba Allah muku albarka shukran wanda ya bada bashin kudin idan ya ta cire zakansa zai cire da wanda ya bayar bashin ne kuma yin za wanda ya baka bashin miliyan 100 kake juyawa ya tashi cire bashin zai cire eh, yana da tabbatar za ka biya shi zai cire mara baya son kudinsa na wajen ka Allah kiyaye shi to sai wani tambaya ne na ga karatun farkon mun tsayi magana kai kaɗan cewa ya halatta ne mutum ya ba wa wani kudi ya sai taki don ya biya shi da amfanin gona <laughs> a wannan tambayar ina jin dr sani rijiyar lemo ya amsa wannan tambayar a masallacin gwallaga a tafsirin bana banda juma'ar da ya wuce juma'ar sama ranar bakwai ga watan ramadan akwai wani dan uwa ma tun lokacin akwai fatoyin da dr sani ya amsa sai akwai tambayar da aka yi masa kamar a biyu aka yi mishi tambayar mata su rika sallar gawa to yana jin a samfin girema dan kwaira shi ya tura mu wannan tambayar kun san shi ko sai ce ya tura mu audio ranar mun gama tafsiri a nan ranar juma'a sai ce malam ka saurari tafsirin eh, fatoyin da ta sani eh, shi ya tura mun don tambayar da aka yi masa shi ya halatta mace mata su yi sallar gawa ka san wannan matsalar ana fama da ɗalibai eh, mu a garin da mata sai dr sani ya amsa da cewa ya halatta mana akwai wanda ya hana ne sai ta ba sallar gawa addu'a ba ce sai ta addu'a ce to mace ce ba za ta yi addu'a ba to shi da harar dr sani ya ce ai duk abin da aka shar'anta namiji an shar'anta mace sai in nasu ya ce ban da mace shi da ya ce babu ma wata saɓani malamai a kai ya ce mata za su yi su yi sallar gawa tare da maza a baya mata kuma suna iya yin sallar gawar su yi su su yi jami'a mika maza maza na iya yi ko su mika mata sai ta wannan matsala matsala ce ai babu ma wani dogon tattaunawa a ciki to mata din ba mutane ba ne sai ba ta mutane ne da ba to shi da kenan ina jin don wanda ya tura mu sai nace masha Allah mun samu kwarin gwiwa mata suna iya sallar gawa da sauransu to shi kenan kuma a daidai kan eh, sakan in ka eh, tafsirin ah, minti takwas da sakan arba'in da biyar to shi da sai aka yi wa dr sani rijiyar ya tambaya mutum ne ya ba da taki ya ba da kuɗi wa manomi ya sayi taki akan zai zuba masa masara akan dubu goma goma sai rani da lokacin kaka ya yi to shin ya halatta ya zuba masa dubu goma goma ko da masar ya hau dr sani sai ya ce ai wannan ana kiranta a fikihu a salaf ya ce wannan ya halatta amma da sharuɗa guda biyu sharaɗin farko ya zanto a yi lissafin eh, sharuɗa uku ya bayar sharaɗin farko a lissafa a faɗi irin buhun sharaɗi na biyu a faɗi lokacin da za a bayar sharaɗi na uku kuma kar a ce sai amfanin gonin ya zo za a yanka farashi a yi farashin duka a lokacin wannan wanda ke buƙatar ƙarin bayani akwai hadisu abdullahi ibn abbas abdullahi ɗan abbas ya ce kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina wa hum yuslifuna fi tamri as-sana wa sanatayn annabi ya zo madina sai ya zanto suna ba da kaka shekara ɗaya shekara biyu wani ne ba mamaki shekara biyu uku zai aurar da yarsa sai ya ɗauki kuɗi dinari kaza sai ya kira wani manomin dabino sai ce ga wannan kuɗin in ka so ka yi noman dabino in ka so ka jefe wani harka da shi amma in ka yarda shekara biyu ga wata kaza ko shekara uku za ka bani dabino buhu kaza ina fata an gane to da annabi ya zo madina ya tarar da su suna wannan harkar a makka ba a yi da ya zo ya tarar da su sai annabi ta man sallafa da wani ana cewa salaf ba da kaka sai ta man sallafa wanda zai ba da irin wannan ba da kakar fali sallif fi kailin ma'lum ya bayar a ausanan ne ma'ana ba wai na ba ka kuɗi kawai rani duk abin da ka so na amfani ka bani ba a a kayyade buhu kaza ne amudu kaza ne sannan kuma wa wazin ma'alum da eh, au sananne wa ajalin ma'alum kuma a kayyade lokaci sananne wani hadisin dubi sahih bukhari hadis mai lamba 2241 Dubi sahih musa hadis mai lamba 2604 dubi sahih turmuzi hadis mai lamba 2411 Dubi sunan bayaqi bayaqi aka cikin sunan kubra lamba hadisi 11439 Dubi sunan ibn majah hadis mai lamba 2280 dubi sunan nasa'i hadisi mai lamba 4616 domin musnad imam ahmad ibn hanbal hadisi mai lamba 3370 sama'atu shaykh sali al-usaymin a littafin fatawa nurin ala darab shi ma ya amsa halaccin wannan ba da kakar a fatawar malaman lujinatu da'ima lil buhus ilmiya wanda tattarawa da jerantawar a Ahmad bin Abdullahi Razab Duwaish a mujalladi na sha hudu fatawa littafin ma an sa masa albuyo tambaya mai lamba 437 an tambayi malaman lajina na saudiya masu fada da fatawar duniya idan kana rajulu muhtajan wa akhadha min ahadin nas mablagan min an-nuqudi ala an yudihu bi ma muddatin muayyana mablagan min al من البر او الذره من samara وذلك قبل بدو الصلاه salaya wai mutum ne yana cikin bukata noma zai yi kasuwanci zai noma zai yi sai ya nemi wani ya bashi kuɗi sai mai shaida sai dai mu juya abinda za yi zan baka wannan kuɗi. amma lokaci kaza za ka bani sa'i na masara kaza ko na alkama kaza ko na dawa ko buhu kaza ya halatta ne malaman lujna sun ce izalta zama lahu bil asu al mazkura fi zimmatihi fa hadhihi al mas'ala tu'tabaru min masail as salam yace idan ya bada kuɗi bisa wannan tsari a biya shi da amfanin gona ko a biya shi da wani kaya to yanda dr sani ya hana ana kiransa salam malaman lujina masu ba da fatawar duniya suka ce wani aksal mutum kun sa abin da sa malamai ba su yi sabani a kai ba hadisi karara annabi ya faɗa ya halatta to duk galibi abin da annabi ya ce ya halatta <laughs> an gane ko a hadisin da aka ittifaki aka inganta da ba a samu sabani malamai a kai sai amma malaman lujina sun ce ga sharuɗa kafin haka ya inganta sharaɗi na farko an ya kuna fi ma yumkinu zabt sifati ya zanto abin za a iya a tsara siffarsa shi ba wai sai amfanin gona ba yanzu zan iya baka kuɗi dubu ɗari sai in ce maka ni yanzu kuɗin nan sai bi zamba amma ba kuɗi za ka bani ba za ka eh, ka bani siminti akan kan dubu uku uku ira ba ta gane in lokacin ya yi ka bani ya halatta haka shi ma dr sani ya ce ka ba da masara kan dubu goma goma ko ya kai dubu ashirin ne ba za a baka ciko ba inda ya yi ba da ta kuɗi da kuɗi ne ba a canzawa a fifita wani a kan wani don mai shi shi ma yana da kuɗi yana so ya ci riba tunda ba noma yake yi ba kai ma da kai noman kai ma za ka ci mai za ka ci riba to manzo Allah ya tarar da yan Madina suna yi to na farko suka ce abin ya zanto za ya faɗa a faɗi siffarsa in masara ce za ya faɗa farin masara ko jan masara ina fata an gane in wake ne za ya faɗi ja ko fari ko do ko boson in siminti ne za ya ce buwa ko ashaka ina fata an gane abin za a iya a siffanta mai siffarsa shi ne gabar farko ya zanto za a yi a siffanta siffarsa sai na biyu suka ce a faɗi mudun abu ko kilo na abu sannan a cikin sharaɗin a faɗi lokacin da za a ba da abu sannan kuma na gaba ya zanto lokacin da aka shirya za a biya abu lokacin ana samun abun available sun dai abuna to shi da kenan suka ce ya halatta su ma malaman lujina sun kafa hujja da hadisin abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce ashhadu na salaf al-mazmun ila ajalin a ahallahu Allah ta'ala fi kitabihi wa azina fihi ibn abbas ya na shaida muku ba da kaka ka ba da kuɗi a zo a baka wani kayan gona zuwa wani lokaci Allah ya halatta shi in ji ibn umar in ji ibn abbas turjumanin qur'an a cikin littafinsa shi kenan sai karanto aya ta 282 a suratul baqara daga ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum zuwa ƙarshe sana ya karanta hadisin da abu sa'idin al-khudri ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh, sanan kai ya kawo na hadisin da annabi yake annabi ya zo Madina ya tarar da yan Madina suna ba da kaka na shekara ɗaya ko biyu ko uku sai annabi ce ya halatta amma da sharadin man aslafa fi shay'in falyusli fi kayli ma'lum wa wazn ma'lum ila ajalin ma'lum wannan fatawa Abdullahi ibn Sulama ibn Mani ya cikin memban malaman lujina ya rattaba hannu abdullahi ibn abdurrahman ibn gadiya ya ba hannu mataimakin shugaban lujina kamata shi abdurraza a titi ya ba da wannan fatawar don haka wannan ba da kaka ya halatta ina jin ma bai daɗe ba dr tariola yola shi ma ya ba da fatawar halaccinsa mas'ala ce wanda babu iskali a ciki don yana da babi a cikin ko a bulugul maram zaga akwai eh, babu salami wa salam in ka ji salam salam duk ba da kaka ne kawai abin da ya aka hana kar ba ku kayyade buhun ba don a zo ana rigima ita ai mun yi mai toliya ne kai ko kasa mai filo da sauransu wani ya halatta akwai tambayoyi da yawa bari mu tabbata ka haka amma don samun karin bayani cikakke ka nemi tafsirin dr sani rijiyar lemu na gwallaga na bana ta ramadan yana da kwana bakwai ranar juma'a ya amsa wannan fatawa da suke eh, su masu abun ne to za ka ji bayanai warawara sama da nawa insha Allah ta'ala sai mu shiga kai tsaye cikin ah, tafsirin ah, inda muna cikin arama zai karanto mana daga was'alil qaryata allati kunna fiha wal ira allati aqbalna fiha aha bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim واسأل الكرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الهزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون هربا حتى تكون هربا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وهزني إلى الله يعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون Aram ma ya jawo mana ayoyi wanda a jiya cikin ikon Allah muyi yi bayani akan da yake cewa wasu alil ƙaryatar da fi kunna fiha wal'ira lati asbalna fiha wa inna sadiqun jiya mu yi bayani akan suka ce babban su yake cewa in kun je wajen baba ku ce masa ga abin da ya faru da dan uwan mu in kana da ja ka tambayi garin da muka je kuma ka tambayi fataken da muka sa a yarin da muka tafi da su to mu yi bayani akan annabawa suna iya magana da abin da baya magana kuma ya musu magana sannan wa inna la sadiqun ajiya muyi bayanin muhimmanci akan gaskiya to yan uwan Yusuf sun taho sun yi wa babansu bayani baba ga abin da ya faru mun tafi au an zargi dan uwanmu ɗanka yamin an zarge shi da sani to baba mu ba mu shaida ba sai dai abinda idonmu ya gani an cire a kayansa saboda haka me ka gani sai baban ya ce a'a bal sawwalan lakum anfusukum amra a'a ba haka ba zuciyarku ya kawata muku wani al'amari wannan magana da kuka faɗa ƙarya ne amma akwai wata al'amari da zuciyarku ya kawata muku amma me ce ce ita ban sani ba amma wannan magana ba haka ba fasabrun jamil haƙuri mai kyau asallahu an yi a ne bihim jami'a mai yiwuwa? ko tabbas Allah zai zo min da su gaba ɗaya inna huwa alimun alimul hakim lalle shi Allah masani ne kuma lalle shi Allah mai hikima ne jama'a wannan tarihi ne ta maimaita kansa shekara talatin da abu da ya wuce ya gaya musu irin wannan maganar amma wannan maganar ya gaya musu shi a can baya a aya ta goma sha takwas lokacin da suka zo suka ce ya abana na zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akala huzibu wa ma anta muminin lana walau kunna sadiqin can sai ce bal sawwalan lakum anfusukum wa ja'u ala bi damin kadhib wato yan uwan yusuf shekarun baya da suka tafi suka jefa yusuf a rijiya sai suka zo suka ce baba mun tafi muna rige-rige mun bar yusuf a wajen kayan sai kirkeci ya cinye shi waja'u ala kamisi kuma suka zo a kan rigan yusuf bidamin mai kazib bidamin kazi yana da kira a biyu kana iya cewa bidamin kazibin da zalun wanda yake da digo kana iya cewa kuma bidamin kazib kadibun da dalon mara digo duk kira na yazo don haka karkaji wani yana cewa waja'u ala qamisihi bi damin kadib ka gyara shi ana yi cewa kadib ana yi cewa kadib ya ce bi damin kadib da jini na ƙarya ya ce bi damin kadib da jini sabon jini kadib ya ne damun jadid jini sabon sun zo akan tufafin yusuf da sabon jini ko da jinin ƙarya kala sai baban ya ce bal sawwalan lakum anfusukum amra yadda ya faɗa anan babu wani kyarkeci da ciye ne yusu akwai dai abin da zuciyarku ya kawata mu akwai yanda kuka yi da wannan ya amma ba kyarkeci da ne shi ba fasabrun jamil duk da na gane ƙarya kuke yadda ba zan tsine muku ba fasabrun jamil haƙuri mai kyau damun kadin nisan damun ari to anan da yake cewa fasabrun jamil me ma'anin fasabrun jamil khalil yace ana nufin fasha'ani sabrun jamil matakin da zan dauka shine in yi hakuri hakuri mai kyau an gane ko kuma abinda zan kudurta a zuciyana shine in yi hakuri mai kyau ya yace ma'anarsa fasabri sabrun jamil ko 'ya'yana ne ga abinda kuka yi mun ni dai na tabbaci ƙarya ne ba wa kyarkeci da cinye su, amma akwai abin da kuka yi nan ma yana nufin uh, babu wani satin da binyamin ya yi ya zama bawa ko dai akwai abin da kwai da yaro don haka ni dai zan yi haƙuri haƙuri mai kyau ibn mas'ud da ubai ibn ka'ab da abul mutawakkil sun karanta da fasabran jamila haƙuri mai kyau to jama'a haƙuri mai kyau fa ba shi kare aka ce yi ba mu ma Allah ce mu yi haƙuri mai kyau fasbir sabran jamila yi haƙuri haƙuri mai kyau an gane ko yi haƙuri haƙuri mai kyau zuja ya ce jama'a in an ce haƙuri mai kyau shine la jaza a fihi wala shakwa ila nas haƙurin da babu gajan haƙuri ko ba complain karka ce na yafi kwana ɗaya biyu ku suka ce da yaza ni ba kawai wala na yafe na amma ba zuciya na bai kwana a in ka yafe ya mutu mut kar a sake kawo shi a yi shi za mu zo mu karanta yusuf yan uwansa sun nemi gafara ya yafe su to da ya zaina bawo babansa wahalar da ya sha bayan ya rabu da baban bai jingina wa yan uwansa laifi ba yace wa qad akhraja bi Allah wa qad akhsana bi Allah ya kyautata mu idan akhraja ni min as-sijn lokacin da Allah ya fitar da ni daga kurkuku wa jaa bikum min al-badwi madadin ya azale bi wa yan wasa sai ya azawa shaydan min ba'd ma nazara shaytan min ba'd an nazara shaytan bayni wa bayna ikhwati bayan shaydan ya shiga tsakanina da yan uwana sai dauke lafiya azawa shaydan saboda haka yanci hakuri mai kyau kaya ce shi kenan kan mata ne ba sa moran ba sabrin jamil ita yanzu da an zo ana sasan ta da mijinta da za ka bar da ta yi bayani har abin da ya faru shekara takwas na bayan sai ta kawo ko ba an gama an sasanta su <laughs> an gane ko to jama'a an ce hakuri mai kyau an yi laifin an nemi ya fi kaya fi to an yi deleting ɗinsa ba za a sake ɗauko shi ba duk ran da ka ɗauko to shi kenan Allah ya cire ladan babu jama'a wannan yana nuna iyaye su yi haƙuri da 'ya'yansu ba mamaki an aiki yaro da ɗari biyar yayar an tsine mishi wannan yanzu ga ɗansa su ƴaƴansa su gutun guda su biyu sun bata da hannun yaran amma me yake cewa fa sabrun jami haƙuri haƙuri ne an gane ko a yan uwa haƙuri ba ƙaramin abu ba ne ai Allah da kansa ah dama ai hausa ma su cewa ai an ce yi haƙuri an cuce ka ne ko ai Allah ya ce wala nablu kun bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa nafsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa al mai ya al-bishr wa masu haƙuri babu inda aka ce al-bishr wa marasa haƙuri sai masu haƙuri ɗan uwa haƙuri shi yake yanke ƙumba ko faratan masifa masifa yana da farce haƙuri kuma shi yake yanke farcen masifa ba zai farzane ka ba haƙuri magani ne na dukkan masifa wallahi haƙuri ba magani ne na dukkan masifa haƙuri mabuɗin farin ciki haƙuri haske ne in ji annabi wa sabru me ziya wallahi duk wanda kaga ya zama wani sai da ya haƙuri a malanta ne sai da ya haƙuri a kasuwanci ne sai da ya haƙuri a neman mulki ne sai da ya haƙuri ɗan siyasa ba ka gani a lokacin karfe sai je sha ruwan rijiya a gunda don a zane shi ko ba haka ba kawai da yan kunci ne sai ce bai bai kun yana ganin shi ha za su ragu bai ne wa bai da ku haƙuri jama'a mu galibi abin da yake damu kawai matashi ne zai tashi yana son ya kuɗi sai ga yana shago ɗaya da baban shi sai rika kashe uban kuɗi ko an doke sa dan gida ya daga sace kayan uban gidan gaggawa ya sa gaba in yayi hakuri har zai zo ya wuce shi arziki wallahi hakuri aka rasa duk wanda zan sha kurkuku hakuri ne bai yi ba ya caka wa dan wani wuka bai yi hakuri akan talauci bai fasa shagon wani bai yi hakuri akan babu ya nemi guminsa ba yana kinnabi hakuri kawai aka rasa hakuri na neman suna da ɗaukaka shi muhammadu yusuf ya bi in ba ka da yanzu yana raye hakuri hakuri ne kan ruwan yanzu ko ɗalibi ne yana son yau ya tashi a yau ɗin nan kafin yamma abinan ko su malam jafar da ka gani ka je kana da tarihin rayuwarsu hakuri suka yi kaga bantani ya taɓa kudu ba a gombe gidan da yake ma wanda yake haya a gidansa yace nan da la'asar ya kwashe kayansa ina jin muna tare da dr umar dokaji yake min wannan hirar to yau bai zama minista ba daurawa akwai bidiyonsa da na ji ya yau in an gaishe na hawan manya-manyan motoci sai mutane su riga rage baki da ya fara farin wahalar da suka sha da malar jafar je wani wuri a dake su akwai lokacin da ya zo yobe ma an dake shi kowa ya kama gabansa kata kuwa ke ta sake bi shi ya ɗauka kawai allah gansa ya zama malgaya balantana a zo za a kashe shi a zo gidansa barazana wannan barazana wannan to duk wanda ya zai gama ya ce mutane na an wahala da su sai wani ya ce to malam da mun wahala tare to mun san wahalar ka sai ya so jib ya jefe su da shi sai kaza sai ce duk wanda bai san wahalar baya ba shi zai bai kalli wani abu sama sama duk wanda kaga ya zama wani sai da ya wahala na san yan kasuwan biyu a nan wanda da ya ce dubu goma kuɗi ne mai yawa wanda hanyar kana an kwace miliyan ɗaya an kwace miliyan biyu an zo an yi ta dabara an yi ta dabara an yi kuɗi to shi wani kuma yau yana son kawai ya tashi shi yasa sai ya hada da sayan fatalwa kawai shi ya kuɗi sai ya kuɗin da ba zai ciwo ba <laughs> saboda haka sai an yi haƙuri ke da ke kashe auren ki dama mulki ba ta yi haƙuri a gidan miji ba za a je ki ne wallahi haƙuri shi ne maganin komai in ka yi haƙuri ba ga natija ba kana sauri ne haƙurin ne bai kai haƙuri ba haƙuri jama'a shi ne barin complain in bala'i ya same ka rashi ya same ka sai ka fuskance shi da kyakkyawan ladabi haka Allah ya daura maka zai sake zai sauke maka Allah ya ce mu yi hakuri yadda annaba masu juriya suka yi fasbir kama sabara ulul azmi ar rusul Allah ya ce mu yi hakuri kace na yi amma har yanzu Allah bai ga canji ba Allah ce ka wani hakuri. haka ya bana ayar ƙarshe na suratu Ali Imran aya ta 102 ya ayyuhallazina amanu me isbiru wasabiru wa rabidu ba zai haƙuri ba ne ya wani suka yi imani ku yi haƙuri ya Allah na yi haƙuri da mai gana kullum duka zabe daban na rana daban na yamma daban shekara arba'in ba ya Allah sai Allah ta wasabiru ki sake sabon haƙuri haƙuri ake bukata don ta yi kaza sai ka sake da mai zafi ka ƙaro kishi ya mana kwanka ci gaba da haƙuri haka nan Allah yake cewa duk wanda yake son Allah ya taimake shi yayi nasara abin da yake so ista'inu bis sabri was sala ku nemi agajin Allah wajen ku yi riko da abu biyu ku riƙe haƙuri ku riƙe sallah jama'a don ne ne muke azumi don Allah ya koyar da mu me haƙuri to in ba haƙuri ba dubi yau yadda zafi ya gasa muna ga ruwa fa a randan gidanka ga ruwa fa kana alwala har ka kawo shi bakin ka kawai in ka aka sai za su da gama da gama amma don tsoron Allah sai ka zubar ka yi haƙuri da ishin garuwan kana jin yunwa ga abinci ka yi haƙurin wani ma ya zazzage ka annabi ta karkara ma ka ce in nim ruwan sa'im ba da aka koyar ka kai Allah ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana cika masu haƙuri ladan su ba tare da mala'ika ya san iyakan ladan ba haka na alata walaman sabara wanda aka bata masa sai ya haƙuri da ya haƙuri ko gafara ce ya Allah ka yafe wanda ya bata mu inna zalika min azmil umur suratul shura yan uwa haƙuri ba karamin abu bane annabi ta inna izamal jaza ma izamil bala lalle manya manyan lada suna tare da manya manyan bala'i wa inna la ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu in Allah yana son mutane sai ya jarrabe su Wa faman radiya falahu rida wanda ya yarda da jarabawan Allah Allah ya yarda da shi wa man sakhida wanda ya fishi falahu sukhdu Allah ya fishi da shi turmuzi ya kawo lalle hakuri jama'a manzo Allah yace man kazama ghaidan wa huwa qadirun ala an yanfizahu da'ahu Allah subhanahu ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-huri in ma sha turmuzi ya kawo duk wanda aka bata masa zai iya ramawa ta ce in ka cika ɗan halal ka sake ni kana da ikon zuba mata sake uku ko ka gwaggwabje ta fama gwabje ta ha sai baka gwabje ta ba wa ma sakaita ta ko ka sake ta ba duk wanda aka bata masa zai iya ramawa sai ya haƙuri gwamna ne kake kasan wannan kasan shi ido da ido ya mai sa da dutse kana yi cewa ka kore shi aiki amma sai ka ƙara masa matsayi ka ce ni ya wurga ai bai kyauta ba da ya wurge ka amma sai mutum ka yi haƙuri wa excellency ai annabi ma an zebe shi ya haƙura ba ka kai farcen annabi ba annabi ya ce duk wanda aka cutar da shi zai iya ramawa ranar kiyama sai Allah ya ce ina wane dan wane ina ya kira sai ce zo sai Allah ya ce ga matan aljanna horje shiga ka zaɓi duk wanda suka yi maka kafin ba wasu su zaba sai shi ta ce kai wannan zo ke wani ke bai wancan nake so sai ya daddarje wayanda ya rage shi za a raba wasu hatta yi al gomin al-ayn ma sha to kai akan wata bazaurar ka ma ka kakkare wani to ana son ka yi haƙuri a baka zaɓi aljanna <laughs> kai ga irin malam masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bala'i ba zai gushe ba yana samun mumini namiji da mumina ta mace a karan kansa menene a karan kansa zai za ka yi duniya za ka yi fraud wani zai bata maka wani zai maka sharri wani zai zage ka masifa zai iya samun ƴaƴanka ƴaƴanka za su iya mutuwa wani ya buge ɗanka wani ya sace ɗanka ko Allah ya baka da maraji wa mali ko masifa ya samu a cikin masifa ya samu ƴaƴanka ƴarka sai a sake ta ayi kaza ya dukiyar dukiyarka in kana ta haƙuri hatta yalka Allah ta'ala wa ma'alai khatiya wala za ka haɗu da Allah ba ka da zulmi ko daya? sai ce ya Allah ba na ka ba na aikata ka ba ira ka za ba ba na ka ba ya Allah ya banzan su a takarda na ba wai fa za ka a gaban Allah ba ka da zunubi ko daya sai lada sai ka ce annabi kai ma'asumi ne sai mutum ce ya Allah rana ka za mu yi kaza ban gani bara sai Allah ya ayi ai ranan buwa ne ya zage ka kai hakuri ne? hakurin ba sai shaidi ne tunda wani ba za mu yi haƙuri ba yan uwa mu yi ta haƙuri mu yi ta haƙuri mu yi haƙuri mu ƙara haƙuri mu daɗa haƙuri da juna maganganun salaf akan haƙuri ku zai faɗa ya ba Allah ya ƙara masa yarda ce awadu sabra ku saba da haƙuri me yake nufin ko da yanzu kana lafiya ɗin ka saba da haƙuri ba yanzu aka da hawan jini ba ba kana da lafiya ba ko kana da kuɗi ka koyar da kanka haƙuri ya za koyar da kanka haƙuri yanzu kai miliyoniya ne ya za ku ka koyi da kanka abu da kan talauci don talauci zai ya samu ka in Allah ya so karka ce kullum sha sai da madara ka sha bakin sha wata ranka sha ma ba su ga ba su kare wata ranka ci dumame wata ranka ci kuka kuka ma ka ce matar ka ta dafa shi daga magi sai magi kai miliyoniya ne don ka samar wa kanka Allah saka Malam Abdullahi Abalima ya kara masa lafiya akwai wani malamin sa da Malam Abdullahi ke ban labari shi malamin mai kuɗi ne ko a garin zare ne ko a yana ne to shi mana abdullahi da ya zirce shi yau in ya garwa ya ci da madara da menene mai kaurin nan sai ya sha da iyalansa su mala abdullahi da su sha rana na biyu sai ba wa mala abdullahi mai kaurin shi da iyalansa sun sha bakin bakin fi amma da suga ba madara rana na uku kuma sai a sha ma ba suga ba madara kwana na hudu sa da da madara haka ake zan zagayawa shi ne mala yake tambayar sa mala ya kake aza ya ce a'a ina koyar da ƴaƴana ne kar in zo in mutu wani ya ce zai rike su ce za su sha ba za su yi shan shayi ba madara yace ka sabarwa kanga kwana a rani tun bai kama ka ba akwai wani ɗan vigilanti da aka kai shi a lokacin da waki daidai allah ya gafarta mishi ya sa ya huta akwai mata da eh, iyalanmu da suka je ta'aziyya sai suka sai abin da ya fi ba su tausayi mai shi yana da yaro ƙarfi yaro yana ta kuka da safe kakarsa ba ta ba sa indomi ba shi ya saba karya da indomi sai aka ba shi dumame yana ta kuka to ku ɗayan mutum mu sabar musu a ci da dumame kun fahimci ni ko shi ne maganar wazaifa yace ku sabar wa kanku da haƙuri don fa kiris bala'i yana iya sauka maka yace amma duk bala'in da zai same ku ku yi haƙuri don bai kai bala'in da ya same mu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko mu yi hakuri Allah maɗaukakin sarki yayi wa annabi Dawud wahayi sai ya ce wa annabi Dawud ta khallaq bi akhlaqika koyi halina mana wa inna min akhlaqi yana daga cikin halina ne Allah an ne ana sabur ne mai yawan hakuri ne in ba hakurin Allah ba gidajen giya nawa yan luwaɗi nawa yan madugo nawa yan ta'adda nawa kinnafas nawa barayin shanu nawa barayin daji nawa shekara biyu uku da ya wuce ko wani yanki ko a zamfara ne ko a katsina da aka kai farmaki aka yan fashinan suka kashe wayanda suke garin sai wanda ya gudu suka tafi asibiti wanda yake kan ganin asibiti masu karkashe su wani yana gadon asibiti ya bincike ruwan da yake hannunsa ya fara gudu suna binsa ya je makabarta ya kwanta suka zo suka bindige shi in ba Allah mai hakuri ba ba zai busa ga wani tashi ba shi yasa Allah ya ce annabi Dawud ka kwaikwayi hali na ni mai hakuri ne kai ma ka zanto mai hakuri karba kowa ce zai iskancin sa Allah ya hakura a'a ya bar sa ne kafin Allah ya lakada shi a cikin kabarin kuma ranar kiyama kuma Allah ya masa damgar da ba zai kuce ba annabi isa alaihi salam ya inna kula tudrikuna ma tuhibbuna illa bi sabrikum ala ma takrahuna ba za ku taba samun abin da kuke so ba sai ku yi hakuri akan abin da kuke ki ya same ku ba ku jin dadi ku yi ta hakuri kafin ku samu annabi dawud alaihi salam ya ya allah menene sakamakon wanda yake cikin bakin ciki da bacin rai da masifa tsada abinci yayi tsada amma bai taɓa fasa ya tsina shugabanni abinci ya yi tsada ba mai ya hau kaza na tsaro yana cikin bala'i gaba da baya amma ya haƙuri bai taɓa magana ba kuma don neman yardan ka yi sai Allah ce jaza'uhu sakamakon mai shi ya kai Dawud in a wuri na an hu? libasal iman rigar imani ba na shadda ba na imani zan sani shi fala an an ku abadan ba zan cire shi da gare shi ba har abada kuga ga matsalar da muke ciki yanzu mutum zai function yana cikin wahala yana duk cikin masu masu comment nan ba wanda zai share maka hawaye ba wanda zai baka abin da kake so karshen ta ma gwamnan ku bai ga abin ba kuma ka rasa ladan wani cikin sahabbai yace ma kunna na udu imana الرجل ايمانا اذا لم يصبر على الاذى با ما ba ma irga imanin mutum a matsayin imani in baya hakuri akan abin da ya same sa na cutuwa wani cikin salihai yana daga cikin girmama Allah da sanin haƙƙin Allah karka ko ka damuwarka a wajen wanda ba zai magance maka ba annabi Isa ya ce wa hawariyai ashaddukum jaza'an al musiba ashaddukum hubban lid dunya in kaga mutum kullum akan duniya da yana nuna rashin hakurin sa to wani alama ce mai son duniya ne sufyanu thauri yace laysa bi faqihin man lam al bala'a ni'mata wa raha'a musiba ba malami bane ba mai fiqhu bane ba mai basira bane duk wanda bai kirga bala'i a matsayin ni'ima ba ko bai kirga arziki a matsayin masifa ba Hakanan nan ya ce la yajiyo min al-musiba illa man yata'ama amara ba wanda zai kasa hade masifa da yake damu sai ya yi hakuri sai wanda ya tuhumi Allah duk wanda ba shi da hakuri sai ce kaza kaza ne kaza kaza ne wannan yana tuhumar Allah ne yana ga Allah baka iya ba da ka gaban a talauci yana ganin Allah baka kyauta ba da na kwana da yunwa yau a gidana yana ganin Allah baka kyauta ba da ka sa jini na ya hau haka nan ruwaid ibn ahmad ya ce as-sabr haƙuri tarku shakwa barin complain wa rida da yarda wa istilzazul balwa da jin dadin bala'in da ya same ka umar dan abdul aziz ya ce haƙuri makomar mumini sufyan ibn uyayna yace ba a taba bawa bayan allah kyautan da ya fi ba wala cikin halayyar duniya in allah ya baka haƙuri ya baka abin da ya komai domin bihi da karin janna duk wanda kaga ya shiga aljanna ranar kiyama shi da ya bude kofa aljanna da shi shine hakuri salamun alaikum bima sabartum wal malaikatu yadkhuluna alayhi min kulli babin salamun alaikum bima sabartum duk wanda ya shiga aljanna malaiku za su su gaishe sa su ce congratulations ka samu aljanna dan hakurin ka duk wanda kaga aljanna gobe kiyama hakuri ne ya kai shi haka nan suka ce eh, eh, eh, ka yi haƙuri ka haɗe bakin ciki ko da an zo an ce kaza ka haɗe an ce za ka haɗe ko da bakin cikin zai kashe ka ka haɗe wani iya ɓata maka in baka ɗau mataki ba jininka zai iya hawa to kar ka ɗau matakin in ka mutu don ɓacin ran ka mutu shahidi in ka rayu kuma za ka rayu mai izza ibn mubarak yace innal musiba wahida idan masifa ya same ka bala'i ɗaya ne idan kai hakuri ai duro masifa ya same ka ka samu lada don kai hakuri. amma da masifa ya same ka ka kasa hakuri. an gane ko ga masifa yana cinka ga rashin hakuri ka rasa lada ka tu zero iska ya kwashe gidanka kan gidanka kullum sai fashe kaza kaza kaza mutane ne ba su da kirki ba su da imani yan siyasa na akwai son kai akwai zaɓe to ka gama surutanka kan ɗakin ka ya faɗi ko ba a gyara ba ko ba ka da lada shaza in masifa ya same ka in baka yi hakuri ba asara ne ga ɗacin masifar ko ga rashin lada zero haka irin mubarak ya kuma karasa ladan ba shi ya fi girman bala'i haka na ahnal yake cewa duk wanda bai yi haƙuri akan kalmar da yake ji ba an gane ko mallan yanzu ala kalmatin wanda bai yi haƙuri akan kalma ɗaya ba sai ya ji kalmomi da yawa da wani ya maka tsaki sai baka yi haƙuri ba sai ka wanka masa mari in ya fara maka shirka ka cika za ka sai ya jera maka goma kenan wanda bai yi haƙuri akan ɗaya ba sai ya haɗu da mai yawa haris ibn asar al-muhasibi ya ce kowane abu yana da gwal gwal ɗin mutum zuciyarsa gwal ɗin zuciya ko shine haƙuri ali ibn abi tsalib ya ce haƙuri yana daga cikin haƙuri a imani matsayin kai ne a gangan jiki babu gangan jiki ga gangan jikin da ba shi da kai ko babu imani ga wanda ba shi da haƙuri habib ibn abi habib in ya karanta wannan aya na 44 a suratul sad Allah ya yabi annabi Dawud yace inna wajadnahu sabira mu mun same shi mai hakuri ni'mal abdu ma dalla da bawa mai hakuri innahu awwab shi mai yawan mayar da al'amari ne da Allah ya ka dubi abun mamaki Allah ne sai ya bashi dabi'ar hakuri ko sai Allah ya yabe shi ni'mal abdu ma dalla da mai hakuri abu darda ya ce ƙololuwar imani shine hakuri wahab ibn munabbi ya ce salihan bani isra'ila suka ce ba halin da ya kai haƙuri kyau da yawan lada Hakuri bayan allah ɗabi'a ce mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi hakuri a jinyace jinyace da abubuwa da dama a ɗabi'un annabawa a cikin hakuri annabin Allah ayyuba ba wanda ya jinya irin na ayyuba jinya ya jinya sai matarsa ta ce lau da autar Allah ta'ala an ya shiya ta ka roƙi Allah ya warkar da kai shi addu'a ba fa kawai ya roƙi Allah ba wai ya gaya wani ba sai ce wai ake kai sanki kunna fin na'ama ya sab'ina aman shekara 70 fa ban kamu da wannan cutar ba a afala nasbiru ala dharra'i mithlaha shin cutar nan ba zan jure ban shi ba in kai shekara 70 na yi yau shi na fara shekara goma sha ɗaya ba ya fiya mata falon yalbis bai daɗe ba illa ya fira a mufiya kawai lokacin kada sai Allah ya warkar da shi don haƙurin sai Allah ya warkar da shi a wasu mutane sun shiga wajen suna bukar su gaishe su ce ya khalifa manzo Allah mu kira maka likita ne sai ta ai likita ya gani to me likita ya gaya maka sai ce likita ya ce min ina aikata abin da nake so ne waye likita ya ce Allah ya ce ai Allah ya sa hali da nake ci haka nan zaidu bin arkam yake cewa na yi apollo me apollo ciwon ido sai manzo Allah ya zo gaida ni sai manzo Allah ya ce kai ashe kai fama da ciwon ido yanzu da ka makance ya za ka yi sai ce ya manzo Allah in na makance zan yi haƙuri sai nemi lada a wajen Allah sai annabi cikin haka da zaka shiga aljanna ba tare da hisabi ba bayan rasuwa annabi sai ya makance sai ya hakuri din kwana biyu ku sai Allah ya damu musu da idon shi kar ya samu aljanna shi a bagas Abu Dawud ya kawo Imam Ahmad ya kawo wani mutum cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya makance bayan rasuwa annabi sai aka ce masa kai sai hakuri ka makance a yace hato me damuwa na dama ido na ba wanda yake so ya gani kamar manzo Allah to manzo Allah ya rasu ai ba yin asara ba haram ne ma yanzu ba kalla ba wannan kira haka nan Ahnaf yake cewa Ahnaf ya makance da zuciya mai hakuri sai ke cewa shekaransa arba'in da makancewa bai taɓa hira da mutum ita hmm, makantar nan yana damuna ba shekara arba'in kan yanzu ne ba aka ɗauke ba idon ka biyu kawai an ɗauke ne ba filin kana du ka tsene wa nefa ko a biyun ka tsene wa nefa ai ka yi laifi akwai na ke samu ta kamar biyu ne mu'awiya allah ya ƙara masa yarda ya fita wata rana tare da abdulaziz bin zurara shi mu eh, abdulaziz bin zurara kuma mai matsayi ne mai mulki ne sai muawiya ce ya abdulaziz labari ya zo min ɗanka matashin nan da ake masa lakabin shugaban larabawa ya rasu ina maka ta'aziyya da haƙurin rashin danka sai ce to menene ko na ta'aziyya lilmauti talidul walida duk inda ga uwa ta haihu ta haifa wa mutuwa ne duk inda uwa ta haihu ba uban ta haihu ba don dan zai iya mutuwa ya bar uban uban zai iya mutuwa ya bar dan wa mutuwa ta haifa mutuwa ya ta kiyo in lokaci ya dauke shi abdullahi dan umar an binne dan shi a magabarta ta ga yana murmushi yana dariya sai ce kana dariya a magabarta sai ta ku kyale ne a ratu an urhima an fa shaidan ina son in fasa hancin shaidan in turbuɗe hancin shaidan don yanzu shaidan a zuciya yana ta mun yanzu wannan yaron naka yanzu yadda yake taimakon ka zaka zaya mun shine sai na yi dariya don shaidan ya ji kunya da yana son kwale ihu wani mutum ya tambayi ali ibn abi talib ayyu shay'in aqrabu ila al-kufr me yafi kusanci da kafirci sai sai na da ta zufa qatil sabra lahu a ce ga mutum ga talauci ga rashin hakuri yace wannan yana kusa da kafirci da in talauci ya dame shi zai iya zama ta kai mu murakosu su yanzu ka dubi wahalar da muke ciki muna ta addu'a Allah ba zai kalle mu ba to yace talauci da rashin haƙuri yana kusanta mutum da kafirci in ji ali ibn abi talib ahnaf dan kais yace ce lalle kai dattijo ne mai rauni an ce masa yana da yawan azumin nufin da alamin sai ce wa masa kai mutum ne mai rauni azumin nan zai raunatar da kai sai ya haƙuri wajen bin allah ya fi sauƙi da ka yi haƙuri cikin azabar allah ali ibn al-husayn yake cewa a ranar kiyama Allah zai ce ina masu haƙuri sai su ga muna sai Allah ce akan me kuka yi haƙuri sai su akan addini in mai da'awa ne ta kan da'awa yayi ta haƙuri in mai sallah ne a ta musulunta ta kai ta azamta da ya Allah kan binka muka yi haƙuri ko mu yi haƙuri akan sabo ba mu yi ba sai Allah ce sadaqtum udkhulul janna ku yi gaskiya ku shiga aljanna wata mace a garin Farkul mausuli tana tafiya ta yi tuntube ta yi ngulando sablan sai farcen ta yi fita take ta ga tana dariya madadin ta ce wash sai aka ce ba kya jin zafi ne sai ta ce inna lazzata A azalat an kalbi murarata yi lalle daɗi da murnar ladan da Allah zai bani don hakan da ya same ni sai ya mantar da ni raɗaɗin wannan ciwon a makka wani salami ke cewa na ga wani mutum yana wafi kusan sati daya in yana wafi yana wafi sai cire wani falle aljihunsa sai ya duba sai ya bayar sai ya ci gaba da dawafi sai ya cire ya ce rana yana cikin dawafi sai ya faɗi ya mutu sai aka ji aka sa hannu za aka cire fallen wai me yake ta karantawa ne kaga wannan aya ta 48 a suratul tsohon Allah ya wasbir li hukmi rabbika fa ka bi a yunina ka yi haƙuri da hukuncin ubangijin ka kana idon wato ashe yana cikin sarauci ne yana da wafi yana da wafi ya tana gidansa ba abinci sai cire wannan balle ya rubuta ayinan sai karanta Allah sai ya haƙuri da hukuncin ubangijin ka halin da kake ciki ina ganin ka sai ji daɗi sai ya bayar da wannan ayar ya dace kowa ya sashi a gaban wayar shi kana yawo a kasuwa ko kuma kaje wajen musamman fawa kaga kaza a bangaren nan kuma baka da komai alduma ko kwandala akan daga tana ballan shagon wani sai ka ciro wannan ballan Allah ya wasu da hukmi Ka yi hakuri da wannan hukunci da Allah ya gaddara ba ka ga kaza baka da kudi ba fa innaka bi ayunna kana ido na ban manta da kai waye kai da ko dan gote ne yace kai hakuri zan waye ka <laughs> wannan ayar ya kamata kina gidan miji kina shan wahala ba kalami mai kyau ba kaza to wannan aya na suratul nur kowa ya dauka ya sa gaban fasbir li hukmi rabbiki ki yi hakuri da hukuncin ubangijinki Allah ya sani ya dake ki dazu ya dake ki ki yi hakuri aure ne ibada ne Allah ka kina nan a ido na ba yana wahalar da ke ba ki yi hakuri ki ladabi dan ki zai kai ki hajji jama'a wannan ayar yana da muhimmanci fasbir li hukmi rabbika ya wanda kake asibiti fa innaka bi ayunina kar kai postin Allah yana ganin ka zai kawo dauki Allah zai dube ka ya kuma baka shagunan mutane an ta eh, tahajjudi me zai sa ku fasa shagunan mutane mutum ya a gidan mutane mutum ya bar gidan sai jabo sa Allah ka barka gidan shi da Allah kake ba shi duk talaucin da yake damun ka matashi je kai da dabo je ka fasa dutse Allah ya ce kana nan a idona zan share maka hawaye amma ka fara ta'asar da Allah ya kauda ido shi ke sai asirin ka ya tonu ka je furgin ka yi shekara bakwai a ramadan sai mu je mu gaishe kan baka magi kwaya uku abinda muka faɗa na daidai Allah sa mu tare ya Allah kuskure ko kwatan tuna shi Allah ya ce mana subhana rabbi gobe karatu mu karfe 8 za mu fara zuwa 9 tunda goma karshe ya zo a ji a dan huta a gida rabbana atina ga malam Sayyidu ya kawo mana ziyara akrama kallah ya kamata ka faɗi kalma ɗaya biyu ko eh malam bismillah malam sa'idu tana shi ne uban tafiya na kitabu wa sunna alaman hajji salafiya na garin biyu da kewaye gaba ɗaya allah saka malam da alkhairi sannu malam ba shi awa wani biyar su ta faɗi kalma ɗaya biyu ka ta mana biya ta